gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku safa sha labari bismillahir rahmanir rahim allura cikin ruwa kashi na shida yana da shekara goma ciwonta ya tsananta a dalilin rashin ganina da take har ta baro ɗakin mijinta ta koma gidan ƙanin tsohonta ƙanin mahaifinta ya nemi da a riƙa bari na ina zuwa hutu wajenta sai mahaifina ya ƙi ya ce shi 'ya'yansa ba sa zuwa ko ina idan dai ta so gani na ta zo inda nake bi hana ba ciwon zuciyarta ya ƙara zafi na wani lokaci da ta samu sauƙi ta koma ɗakinta yana da shekara sha biyar ranar sai allah ya bata wani cikin kwanci tashi ta haihu allah ya bata tagwaye mace da namiji bayan kwana biyu da haihuwar aka ce jini ya tsinke mata a rana ta uku ta ce gagarin kuna su ma tagwayen a hankali ɗaya bayan ɗaya suka bi ta to kin ji dalilin da yasa nake ciwon son mahaifiyata yanzu haka ko mai sunanta na ji idan ina tafiya a kan hanya sai na tsaya na dube ta duba irin na ɗa da mahaifi idan ma na ga tsohuwa ce to har alheri sai na tsaya na mata don haka idan allah ya ba mu haihuwar 'ya'ya mata to a gaskiya ko goma kika haifa duk sunansu zai kasance suna iri ɗaya ne wato sunan mahaifiyata ni kuwa tun da ya fara bani labarin mahaifiyarsa sai tausayin shi da ita ya kama ni ba san lokacin da kwalla ta dago min ba na ce ni kuwa aliyu na yi alkawari duk lokacin da na yi sallah sai na karanta mata ƙulhuwar lawa kafa uku in dai ina numfashi a duniya ya ce lallai na ji daɗin wannan alkawari da kika ɗauka a asiya in ga na san za ta yi alfahari da samun surika ta gari yanzu ta bar 'ya'ya biyu kenan a duniya masu mata addu'a kullum ya tashi yana faɗin gara mu tashi mu sallar la'asar ga masallaci can ana kira ya shirya ya tafi masallaci ni kuma na tashi maryam na shiga ban ɗakin da ke cikin ɗakin aliyu na samu kulli na kulle na yi wanka cikin sauri na a alaula na fito na zauna na yi kwalliya sannan na tada kabara sallar la'asar sai da na gama tsab, maryam ta ce an ta asiya ni ma a shafa min jan bakin na ce to na buɗe jakata na ɗauko na shafa mata daidai wannan lokacin aliyu ya shigo ya tsaya ya dube ni yana murmushi ya ce to ni ma bari ne wankan kamar yadda kika yi kada ki fi ni kyau saboda yanzu kaduna club za mu je za mu yi wasan ƙwallon tebur a gani da kewa ya fi iyawa tunda an ce ke gwana ce a makarantar ku na yi dariya na ce to shi kenan gama wankan mu tafi muna zaune a falo muna kallon bidiyo ni da maryam ban ji motsin shigowar aliyu ba sai na ji saukar ruwan da yake taje gashinsa a kan bayana na yi ajiyar zuciya na ɗaga kaina muka haɗa ido na ce kai aliyu muka yi murmushi shi ma sai ya ce haba asiya abin ya ba mu dariya ya saka yar shed ɗinsa baƙa da baƙin wando ya ce to bismilla gara mu harama ko da muka shiga mota na buɗe jakata na fudo da bazuka cingam na bawa maryam guda ɗaya na ɓare na saka a bakina sannan na fido da guda ɗaya na ce da aliyu ga bazuka cingam ya ce ai na yi zaton ka san ba da ni ba ne na yi murmushi na cewa ne ni yallaɓai har na isa ya ce to na gode amma ki ƙara saladan ki ki ɓare min na ɓare masa sai ya juyo buɗe min baki wai in saka mai kai aliyu ga ciki ga goyo ga zanin ɗaurawa ya kwashe da wata iriyar dariya na faɗin idan ba za ki saka min ba ki ba Maryam ta saka min sai na jiyo na ce da Maryam gashi ki ba Aliyu cingam a baki Maryam ta ce kai anta Asiya aiki ya fi dacewa ki bashi amma idan ba za ki iya ba bari in saka mai Aliyu ya fashe da dariya na faɗin da kyau Maryam kin ga yarinya karama ma ta fi ki wayo ni dai na harare shi sai ya ƙara buɗe bakin shi ne saurin jefa masa na koyi sa'a ya shiga ba tare da hannuna ya taɓa bakinsa ba asiya kenan ki ce dai ina da aiki a gabana na ce wani irin aiki kuma ya dube ni yana limshe ido sai kuma ya ce ba komai manta kawai a haka muka isa kaduna club bayan ya gama abin da ya dace ya a wurin sannan muka nufi tebur ɗin wasan a nan fa maryam ta zama 'yar kallo muka fara wasa da farko abin gwanin ban sha'awa mun ɗauki tsawon minti goma sha biyar ba tare da an ci wani ba sai zuwa can ƙwallo ya sille wa aliyu ya amince da wannan cin na farko na sake shi na biyu nan ma ya amince babu gardama amma a karo na uku sai ya ce bai yadda ba wai ina yi masa wasan ƙeta na ce haba wani irin wasan ƙeta kuma to shi kenan mu zuba da ni kike wasa haka muka zuba da aliyu idan ya jefa mana ƙwallo ta wani gefen bi ta wani gefen in tallabo ta da haka har muka gaji da wasan muka tashi yana da ci biyar shi kuma yana da ci ɗaya tak muka yi ta masa dariya ni da maryam ya yi kwafa yana faɗin haba kyale ki kawai ne amma zan rama wani lokacin na ce aiko sai dai wani lokacin amma wannan karan dai an gama da kai shi ɗayan ma kyale ka nai saboda na tausaya maka don na ga ka fara galabaita da ya taka mota ba mu zame ko ina ba sai laventis. a nan ya ce in zaɓi abin da raina yake so ya sai mini a madadin kyautar da zai ta nasarar da na samu a wajen kwallon tebur na yi shiru na ce abin duk da ya ga ya dace da ni shi kuma ya ce sai dai in zaɓa sai na ɗauki wani biro faka mai kyau ya yi dariya sannan ya ɗauko mini wani biro mai kyau da aka rubuta wallaf a jiki da kwalbar turare mai suna rumen bami sannan ya siya min cakulet da biskit da cingan masu daɗi a wannan rana ba mu isa gida ba sai gab da magarba a wurin mu aliyu ya yi sallar magarba da isha ya ci abincin dare sannan ya koma gida ana saura kwana biyu in koma malin fashi muna zaune a falo da ni da mama ki da alhaji mijinta da yaran gida duka sai alhaji ya bani kuɗi har ɗari biyar ya ce ko zan yi wa ƙanena ba? ya kuma bani turmin atamfa 'yar ƙasar waje tare da bandar ɗin farar shadda ya ce in kai mahaifina na yi masa godiya mai tarin yawa wanda har ma na rasa kalmar da zan yi amfani da ita saboda jin daɗi shi ko ya ci gaba da yaba mana akan irin tarbiyyar da nake da ita da rashin hayaniya da nuna halin kamun kai da nake da shi ya ƙarfafa mini gwiwa da in ci gaba da mai da hankali akan karatuna ganin ina cikin ƙanƙanin lokaci da zan kammala shi ya kuma bani shawarar cewa yana son in cike fam na shiga jami'a saboda dai ya san mahaifina ba zai hana ni wucewa gaba ba bugu da ƙari na yi sa'a zan shiga jami'a da matsakaicin shekaru har ma yake cewa da zarar an fara sai da fam to in siya in cike in aiko da shi za a yi amfani da sakamakon jarabawa ta ta Mok. a fara nema mini makaranta da ita ni kuwa sai na nuna masa dama wannan shine ra'ayina ya ƙara nuna mini da in shaida mahaifina kada ya samu damuwa da ɗaukar ɗawainiyar karatuna na jami'a ya yi alkawarin taimakawa ta kowane ɓangare idan ma son samu ne in zai yadda idan na shiga jami'an komo hannunsa da zama saboda malumfashi ƙaramin gari ne kada a damu mahaifina da surutu a kaina har ya fushin zuciya ya fidda ni na nuna masa wannan babu komai mahaifina yana sha'awar karatu ba zai taɓa yadda ya ɗauki shawarar wani ba idan dai ba daga wajena aka samu ɓatanci ba waɗanda kuma in sha Allah hakan ba za ta faru ba. a wannan dare bayan na kwanta bacci na yi ta tunanin irin wannan arziki na su inki wanda kowa ma yana karuwa da su ba wai mu 'yan uwansu kawai ba hatta ma'aikatansa suna hutawa da su na dubi gadon da nake kwance na ganin da kwana biyu zan koma kan bono na a gida na ce ubangiji allah ya ba mu ilimin da zai amfani rayuwarmu ta duniya da lahira na sha alwashin idan har ilimi na sanyawa ka ji irin wannan daɗin to in sha allahu zan dage na yi ilimin da zan ji wannan daɗin ni da iyayena duk mu ɗanɗani irin wannan rayuwa a dalilin iliminmu da irin wannan burin bacci ya ɗauke ni ranar alhamis ana gobe juma'a za ni gida da misalin ƙarfe goma da rabi muka shirya zuwa kasuwa ni da mama inki a kasuwar na siya zainab bebin wasa guda biyu da 'yan riguna sawa kala biyu da takalmi sai kuma yusuf shi ma na siya masa tasa tsaraba yaya abubakar ma na siya masa agogo ita kuwa mahaifiyata sai na sai mata takalma masu igiya saboda na san ba za ta sanya takalmi irin na mama inki ba mahaifina na siya masa dara ita ma hadiza ne mata tsaraba kamar kayan amfaninmu na mata wato pint underwear da makamantansu mama inki ma a nata bangaren ta ƙara siya min suturu kala-kala abin ba a cewa komai sai dai addu'ar Allah ya musu sakayya da alkhairi ta kuma ƙara yi mana siyayya kayan makaranta da ni da Yusuf wanda ban yi mamaki ba saboda duk hutu takan aika mana bayan mun koma gida yana zaune a ɗaki ina duba irin kayan da na samu da tsaraba da na yi wa 'yan uwana daɗi ya kama ni na ji babu abin da nake so irin in ganna a gida gobe Ina cikin wannan hali sai ga mama inki ta shigo ta dube ni tana murmushi ta ce ga wannan akwatin na san jakar da kika zo da ita ta yi kaɗan na dubi akwatin dan ƙarere mai taya mai ruwan bulu na yi ajiyar zuciya sannan na fara godiya mama inki ta ce haba asiya abin duk da muke yi muna yi ne a matsayinki na 'ya gare mu kuma abin da ya cancanci mai miki kenan saboda ba ni da wanda ya fi ku a duniyan nan kin ga ya zama dole in baki kulawa ta sosai saboda ranar kiyama ko zan gani yaya Aisha kuma za ta ga sa'abba to kin ga babu bambanci kenan abin da nake so da ke ki saki jikinki ya isa ki daina ɗari ɗari da ni duk abin da kike so ki rika faɗa min ni da Aisha duk ɗaya ne a gare ki na ce to mama inki can kuma ta ce min ga wata talabijin can a falo idan za ki tafi gobe sai a wuce da ita na gaya miki ne yanzu don kan manta na yi tunanin wai na so in ga zainab da tv a gidanmu an huta da zuwa gidan alhaji talla kallo kenan na zauna na shirya kayana a cikin wannan sabon akwatin da aka bani na rufe shi da kyar ya ci tuwo ya ƙoshi wato ya samu kaya sun cika shi muka zauna muna hira ban kwana da yaran gidan ka dame ni wai don allah idan an yi wani hutu in ƙara zuwa nan kaduna na ce to idan babana ya amince za ku gani sai hajiru ta ce idan ma an yi hutun za mu zo da kanmu mu roƙi baban na ce to sai na gan ku maryam ta ce an ta asiya yau za ki mana tatsuniyar ban kwana ko na ce eh sai hajiru ta yi saurin faɗin to tashi mu je ɗakin ki an ta asiya a fara yi da wuri haka muka ɗunguma zuwa ɗakina na fara masa tatsuniya kala kala amma ni hankalina na wajen aliyu ina sauraron zuwansa domin na san tabbas zai zo sallama a lokacin da na shiga tatsuniya ta biyar aka turo kofar ɗakin aka shigo wanda ta sa duk muka tsorata ashe baba suraj ne tare da aliyu suka dube mu suna faɗin ku ba jin sallama ne nan kowa mimmiƙe yana faɗin bai ji ba bayan mun gaisa da su sai sajil suka fita gaba ɗaya tare da suraj aka banni ni da aliyu aliyu ya zauna akan kafet yana faɗin ɗan miƙo min filo in kishin gida sannan ya bani wata leda ya ce ga kaya nan ki buɗe ki gani na buɗe sai na ga wata jaka ce ta 'yan mata da takalmi rufaffu farare sol masu tsini da kuma ɗinkin yadin kafi shadda riga da zani da ɗankwali masu ruwan kwai ɗinkin rigar kuwa an yi doguwa har gwiwa a inda aka yi mata kwalliya da wani zare mai ƙyalli na ɗaga kai a hankali na dube shi duba irin na magana da ido sai ya ƙara gida kamar wanda ya yi aikin gona ya gaji ya limshe ido yana faɗin wannan ɗinkin anko ne mana ni da ke saboda haka gobe za ki sa shi idan za mu tafi malumfashi na ce yanzu aliyu hadda wata hidima ka sa kanka bayan irin ɗawainiyar da kake min ya yi murmushi ya ce asiya da sauranki idan har biki sani ba yanzu bani da wata hidima wadda ta fita ki tsarabar su ina tana nan a gida gobe zan sanya ta a mota idan za mu tafi saboda na ga wahala ne sai na kawo ta nan kuma in ƙara maida ta cikin mota a nan ma ne masa godiya mai tarin yawa ya ce min ga hotunan kinan da kika lilliƙa ki cire kada ki manta su gobe na yi sauri na rufe idona don kunya abin da ya faɗa ya yi murmushi sannan ya ce ko in ɗauko miki na ce a'a ka bar min in sha Allahu ba zan manta ba idan na idar da sallah asuba gobe zan cire muka dubi juna muka yi murmushi na sun sunkuya da kai kaina ƙasa yayin da ya ci gaba da kallo na zuwa wani lokaci na ji an kwankwasa kofa na ce shigo Anas ne ya dubi ni sannan ya dubi Aliyu ya yi 'yar ƙaramar dariya ce Kabir ne ya zo yana can cikin motarsa a bakin gate dama kuma ɗazu da kuna kasuwa ya miki waya na manta an gaya miki amma ya tambaye da na shaida masa gobe za ki koma malamfashi fashi na yi ajiyar zuciya tare da tagumi na rasa amsa da zan ba anas sai aliyu ya ce to ki ji da anas mana kin bar shi a tsaye na nuna neman shawara a fuskata a gare shi kuma ya gane abin da fuskar ta ta kunsa sai ya tashi zaune tsam ya ce da anas ka je ka shaidawa kabir tana tare da mijinta daga nan anas ya ce to ya fita shi ko aliyu ya tsare da ido yana son ya ga abin da fuskata za ta bayyana masa jin daɗin abin da ya faɗa ko akasinsa da ya masa kallo mai sanya rai da nuna jin daɗin ya warware min wannan matsalan sannan na neme shi da zance da in ƙara tabbatar masa da amincewar hakan har cikin zuciyata na ce aliyu asiya menene na ci gaba da cewa yanzu idan kuka maida ni malumfashi kuma sai yaushe za ka ƙara zuwa wajena ya yi murmushi ya ce sai juma'a ta sama wadda zan zo mu sallama saboda a wannan satin ne za ki koma makaranta ko na ce eh sannan ya ci gaba da cewa daga nan kuma sai ranar da za a yi ziyara zan zo in ziyarce ki ko na yi daidai na ɗaga kai na ce eh ka yi daidai yana rufe baki ana sai ƙara yin sallama ya shigo ya miƙo mini wata doguwar envelope yana murmushi na taɓe fuska na ce anas baka gaya mishi abin da aka ce ka faɗa ba ne ya ce wallahi na sanar da shi amma sai ya mini dariya ya buɗe aljihun motar shi ya do takarda da biro ya rubuta miki ya ce in ka miki wai ya tafi sai kin ganshi shi a malamfashi na yi shiru bayan anas ya tafi na riƙe envelope ɗin ina ta juya ta a hannuna na rasa abin da ke min daɗi na kuma lura da aliyu ya kura mini idanu da alamun bai ji daɗin wannan aiken ba da alama kuma envelope ɗin yana kula da maƙudan kuɗi ne musamman yadda na je yake da nauyi a hannu zuwa can aliyu ya ce ki buɗe mana ki karanta barin kashi a ciki ai baya maganin yunwa na ƙara ɗaure fuska sannan na ɓare envelope ɗin na ga ɗaurin kuɗi ɗauri biyu wanda kowane ɗauri yana ƙunshe da kuɗi naira dubu ɗaya sababbi filfil ko lankwasa su ba a ba na buɗe 'yar ƙaramar wasiƙa mai ɗauke da gajeren saƙo kamar haka barka da yammaci ya mutanen gida na so ganin ki ainin kafin ki koma mu lamfashi amma hakan bai yiwu ba na ji saƙon wani da ya albakin ki ya ce miki albasa wanda bai dame ni ba saboda na yi imani da cewa ƙarya yake ba mijinki ba ne ɗan nema ne kamar ni to ina ba shi tabbacin cewa za mu zuba da ni da shi shege kafasa, fasa ɗan halak sai ya yi mai ƙaunarki alhaji kabir aliyu ya ce lallai asiya kwanan nan za ki zama hajiya naira Allah ya haɗa ki da ɗan ƙarya yana dariya yake faɗa mana haka ya ci gaba da neman in ba shi wasiƙar ya gani na so in hana shi gudun kada ransa ya ɓaci ganin abin da kabir ya rubutu. kuma ina tsoron kada ya ɗauki wani abu a ransa sai kawai na miƙa masa ya karanta ya yi tsaki na yi saurin faɗi ni dai ka taimaka min na baka waɗannan kuɗaɗen ka maida masa maimakon in baiwa mama in ta shi abin shi sai ya ce ba zai yiwu ba ba za a maida masa ba ai shi ya baki da bai da su ba zai baki ba saboda haka ki dai shawara da mama inki na lura hankalin aliyu ya tashi kwarai da ganin waɗannan kuɗi daidai kwatankwacin ɓacin ran da muka yi a wancan kwanakin sai ya miƙe bayan ya duba agogo yana faɗin gara na tafi sai mun zo gobe ba tare da ya kalle ni ba har ya kai tsakiyar ɗakin sai na daure na kira sunan shi cikin muryar nutsuwa ya tsaya kyam a tsakar ɗakin ya amsa mini yana mai saka hannunsa na dama a cikin aljihun wandonsa na tashi na je dab da shi na tsaya na ce aliyu bana son ka tafi zuciyarka na cike da zafi game da ni saboda na lura ko murmushi sai da safe ma baka mun ba dan Allah ka daina sanya wanda bai taka kara ya karya a zuciyata ba ya rinka kuntata maka rai a wannan lokacin sai na masa abin da ban taba yi ba na janyo hannunsa na rike yayin da na ɗora kaina a ɓarin kafaɗarsa sai nan da na ya fiddo hannunsa ya tallafo ni ya ƙara jan hannuna zuwa kan ƙirjinsa har na tsawon wani lokaci sai da na ji ya fara rawar jiki sannan na ɗago kaina muka yi ido hudu da shi na lura idanuwansa sun kaɗa sun yi jawur sai muka yi murmushin so da ƙauna can ya ce asiya na san yadda nake son ki ke ma ina ji a jikina kina so na amma na yi mamakin yadda ba kya son raina ya ɓaci tunda na ga har kin min abin da ba so don kawai hankali na ya kwanta asiya ina mai tabbatar miki da cewa ba karamar gagarumar nasara ce a gare ni ba idan kika zama matata haka kuma zai zama babba asara a gare ni idan har na rasa ki saboda kina ɗaya daga cikin mata masu kaifin imani da hankali da kwakwalwa mai zurfin tunani ban ga laifin kabir ba dan da namiji mai son kwanciyar hankali a gidansa da son samun zuri'a ta gari zai so samun mace kamar ki ba wai dan kyau da Allah ya miki kawai maza ke kwaɗayi a gare ki ba a'a har da ƙarin nutsuwa da kamun kai da kike da shi sai ya janyo hannuna na dama ya sumbaci tsakiya ne kuma na ƙara rusunar da kaina akan ƙirjinsa a haka na makale a ɓangaren jikinsa na ce aliyu mu je a raka ka kada baba siraji ya gaji da jiranka muka yi dariya muka nufo falo sai da muka isa dab da falon sannan na zare jikina daga nasa fuska aliyu na cike da farin cikin da ban taba gani ba sai a wannan dare da safe bayan mun gama kalaci muka shiga ɗakin mama inkini da ita na bayyana mata komai da komai na ce sai a mayarwa alhaji kabir kuɗinsa amma sai ta nuna mini sam waɗannan kuɗi ba za ta iya mai da kabir su ba sai ma ta haɗa mini har da wancan ɗari biyar ɗin da ya taɓa bani ta ce in kai wa mahaifina shi ya san dabarar da zai yi a kai ba tare da ya ɓata wa kowa rai ba kin idan san amince da aliyu shi kenan faɗuwa ta zo daidai da zama da kyar ta shawo kaina na yadda da zan tafi da waɗannan kuɗaɗen amma na so a ce ita ce ta tafi da su idan ta tashi zuwa manumfashi ta kai musu ta yi musu bayani da kanta na yi tunanin a wannan zamanin waɗannan kuɗaɗen sun isa su kai mahaifiyata da mahaifina ziyartar ɗakin allah mai girma amma saboda ƙin da nake wa kabir bana ko buƙatar abin hannunsa. Gaskiya ne Asiya, ita soyayyar gaskiya ba ta duba kuɗi. Masu saurare, ma haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari. Eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe labari. Eh, labarin duniya ba